yayi yanzu ka gama tun maganan rufe buda da ake cewa kar wani ya sake shigo da wani abinci ta dalilin so ake mutane su ci na gida don ƙasar ta ginu an gane yayi wannan abu ne mai kyau ko shakka babu amma mu shawarar da nake bayarwa akan abin nan da gwamnati ta shirin yi ko kuma ta yi ma dan naga Hamid Ali ya ce sun riga sun kulle don haka babu wani abin da za a sake shigowa da shi in ma da wani makamai da sauransu ba za a shigo da shi ba shi ne bai zai hana gwamnati ba za ta ɗauki matakin da ƙasar libya ta ɗauka lokacin gaddafi ba kaga lokacin gaddafi gwamnati tana siyan ba wani abinci da ake shigowa da shi a ƙasan ƙasan ake noma ta matakin da suka ɗauka ne idan manoma sun noma to gwamnati sai ta siya sai ta karya farashinsa sai talakawa su sami ya samu sassauci shi ne matakin da gwamnati ta kamata da ɗauka in har ana so talakan ya samu mai ya samu sassaucin da ake masa fata kaga bai yiwa kuma an kulla hanyar da suke samun saukin sannan kuma tsananin ya sake yawaita ya kamata idan an kulla wancan hanyar to ya zama to cewa an samar da wani mataki don sama matalakan hanyar da zai samu sauki to ya kamata gamata a ce yadda ta kulle bodan din ana amfani da shinkafan kasar ta siya daga hannun manoma ta karya farashin talakawa su siya da sauki shine abin da ya kamata yi shine zai sa a fita daga cikin halin da ake ciki nan amma kaga yanzu yadda aka kulle nan to wani yana nan ya miƙe kafa yanzu kuma shi sabon zalunci ya fito yanzu kenan zai ninninka saboda dai kawai talakan ya ji a jikinsa to inda gwamnati za ta yi maganin matsalar kawai ta siya ta ce kawai duwanda ya noma gwamnati za ta siya ta karya farashin kuma gwamnatin za ta amfana sauran talakawan za su ne za su amfana to wannan Allah sa Allah Allah sarki ya sa gwamnati ta dauki irin wannan matakin domin samun matalakawa da wato ainihin sauƙi a cikin al'amuransu sannan sai yake cewa <clears throat> la na ko wa qala ibnu abbas ibnu abbas yace radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda ce malakum min mani'in yamna'ukum min azabillahi babu wanda ya isa ya hana ku daga azabar Allah sun malatun saruna sannan kuma ba za a iya ceton ku ba la tamda'u na man min min azabihi ba za ku iya hanawa daga azabar shi Allah ba waƙala Allah ta'ala Allah yace uhshirul lazina zalamu wa azwajuhum lalle ku taso waɗanda suke azzalimai da matayensu wasu malamai suka ce duk da bari mu ji ai ashba'uhum wa amsaluhum wasu sun fassara shi da matayensu wasu kuma sun fassara shi da ashba'uhum da makama su ce da ya zuwa wajen yin zalunci wa amsalusun da ire-iren wa amsaluhum da ire-iren su sannan wa atba'ihim da wa'inda suke mai mabiyansu wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala ibn mas'ud yake cewa qala rasulullahi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sai yakunu mar'a aqumara'u ya ga shahum gawashin akwai wasu azzalaman shugabanni da za a yi wanda mayafi zai rufe musu idanuwa au hawashin minan nasi kaji ko wasu taron mutane yadlimuna wa yakzibuna za su yi ta zalunci da karerayi karya yau daban na gobe daban ko kuwa a ce an kusa an kusa da sannan za ku samu abin da kuke so sai a zo a ce muku za a muku kaza amma ba za ku samu ba saboda me ƙarya ya riga ya sha makance su to za a same su akan masu yin haka faman da kala alaihim annabi ya ce duk wanda ya shiga cikin su yayi musharaka da su akan zaluncin su wasaddaqahum bi kazibihim ya kuma kare ya gaskata su akan ƙarerayen da suke yi kaga yanzu wannan karyar da ake magana ya daga ya zama jikin 'yan siyasan najeriya saboda ɗan siyasar najeriya shi fa in bai yi karya ba yana ganin fa ba yadda za a yi ku same shi ne to da aka zai zo ya ta muku alƙawuran da ya san cewa har abada har ya gama mulkinsa ba zai iya cika shi ba to da muguwar rawa gara me garakin tashi ka ya san ba za ka yi ba kakka masa alƙawarin abin da ka san ba za ka iya ba sai ka masa alƙawarin abin da ka san za ka me tabbas kana ganin za ka iya shi ta yadda in ka hau mulki ka san tabbas kaban ka sauka ka gama shi idan ka gama to inda sauran bonus sai a ƙara ne sai a ƙara su yanzu minimum wage ɗin na albashin nan da ake ta magana shekara da shekaru ana ta magana cewa za a ƙara za a ƙara amma da an zo an zauna za an sai aka an ce ai postponing ɗin zaman sai wani lokaci sannan za a me za a ƙara kaga har a tafi a tafi a tafi kaga ba a san ranar da za a bi ba za a ƙara mai albashi albashin da ya kamata ya ɗan rayu da shi da iyalinsa ba a nan muka faɗa sati biyu da suka wuce cewa fa idan aka ce dubu talatin za a raka biyan ma'aikaci a mafi ƙarancin albashi a ƙaddara duk wanda yake da mata da yaya biyu ana ba shi dubu talatin kullum sai ya ci dubu ɗaya a abinci kaga dubu talatin zai kare a kwana mai wannan na abinci ne fa kawai sannan akwai kudin makarantansu sannan akwai kudin me kudin asibiti ba su da lafiya sannan akwai kudin sabulu na yau da gobe wankin kaya da na wanka kaga kenan duk ba su a lissafin me dubu talatin shi wancan dubu talatin ya kare abinci ne kuma wani ma gidan haya yake gidan haya akalla yana biyan naira dubu arba'in da biyar watakila zaman abuja daki daya dubu arba'in da biyar dubu hamsin a gidan talaka to gidan talakan ma yanzu dan talaka da zai kama inda ciki da falo za kama dubu da hamsin ne to a wata an bashi an bashi albashi naira dubu talatin da ake ganin wasu suke ganin kyashin a ƙara to kaga a dubu talatin din mafake kenan ba za ta magance mashi mai ba ba za ta kace miki ruwa ba kaga a dubu sha takwas kuma kenan ba bacin komai yake ba to ka gani akwai matsala fa ko babu to amma har yau ana wannan maganan har yanzu ba a cimma matsaya ba kai kasa akwai wata kullaliya kasa akwai wanda yana na a gefe bisan ci gaban abin ne kuma mummunan shawara suke bayarwa saboda dai talaka ya samu sakewa sai suna ganin kaman su matsala za su shiga shi fa talakan najeriya ina faɗi cewa la talakan najeriya bai da wata bukatan da ya wuce ce sha inda za ka ba shi abinci ko mai kaje kai ta zalunci shi bai damu ba a dai magance matsalan tsaro talaka ya samu ɗan abin da zai ci talaka ka gama mashi komai sauran duke